الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya mana arzikin lafiya ya kuma ba mu lokaci na samun a halattar wannan masallaci mai albarka kuma a wannan lokaci mai albarka um, ba don koyi ba sai don ziyara ta musulunci da kuma jaddada yan wantaka da isar da saƙon allah a wannan masallaci na ɗan uwa malamin shago a garin zaria saboda munasaba ta aure na wasu daga cikin malamai da Allah ya musu arzikin samun karuwar aure a wannan gari da aka muka ce bari mu zo mu gaisa da ku gaisuwa ta musulunci kuma mu faɗa muku saƙon Allah tabaraka wa ta'ala wataƙila a samu wata kalma da za a iya amfanuwa abin da nake so yi magana a kai shine abu ne da yake ya shafi aƙidanmu kuma yana da alaƙa da kusancinmu da nan muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma soyayyarmu gare shi ta gaskiya shine wato mashru'iyyatu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam shar'antuwar yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati kuma umarni da shari'a ta ce a yi dangane da yi masa salati din da kuma matsayi da mutum zai samu in ya zamanto mai yawan yi wa annabi salati mukan yi irin waɗannan wa'azuka lokaci ba lokacin mu maimaita don mu jaddada wa kanmu a ah, an kore salatai da yawa waɗanda 'yan bidi'a suka kawo suka danganta wa annabi cewa salatinsa ne aka ce ba nasa ba ne mutane suka zama sun ɗaurace musu to kuma ya kamata a ba su na sunna ɗin da za su yi kuma su san ma menene alaƙar rayuwar musulmi da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati gabar magana ta farko shine malamai sun yi magana akan ma'anar yi wa annabi salati din daga cikin su akwai babban malami ibn al-qayyim a cikin littafin jinawul afham ya ce amma salatullahi subhanahu wa ta'ala ala abdihi fa nau'ani Allah yana yi wa bawa salati shi ma kashi an ce ka yi wa annabi salati to kai ma Allah yana maka salati gabar magana ta farko da ya kamata ka gane ribar yau manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam to kai ma Allah zai maka salati to kaga ba sai an yi dogon karatu ba ka sani duk lokacin da ka bude baki kai wa annabi salati to kai ma Allah zai yi maka salati daga bakin annabin ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya min salati guda ɗaya to Allah zai masa goma ka yi wa annabi salati ɗaya Allah ya yi maka goma to salatin Allah gabawa kashi biyu ne akwai am akwai khas am in an ce am gamammen salati da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa bayi shine kamar yadda Allah yake faɗa wanda yake wa muminai gaba daya shine wannan am salatullahi ta'ala ala almu'minina ammatan huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur um akwai kuma um addu'a da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana yi wa ainihin wato kun muminai kamar yadda aka samu a riwaya ta imam bukhari da muslim annabi yana cewa allahumma salli ala ali abi aufa allahumma salli ala ali abi aufa to akwai kuma keɓantaccen salati da allah yake wa annabawa wannan su kaɗai ne yake yi wa wanda baya yi wa wani bawa in ba annabi ba to kenan Allah yana yin wato salati wa bayi za mu yi bayanin menene salatin da Allah yake wa bayi din to kuma su bayin sun kasu kashi biyu akwai annabawa akwai manzanni akwai gama garin mutane an ce a yi wa manzan Allah sallama salati a cikin sallah don a nuna maka ba a so mutum musulmi ya yi wata sallah ta tafi wajen Allah face tana kunshe da yi wa annabi salati duk sallar musulmi duk wani mutum musulmi mai sallah to ana so in yayi sallah ya kunsa salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallar nan dan da ita ne za a bashi lada kuma da wannan sallar ne zai shiga aljanna da rashin ta kuma zai shiga wuta kamar a tahiya ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati lalle ne idan an yi tahiya akwai salatin annabi a jona da ita to na gaya maka wannan ka yi masa fa saboda Allah zai maka kuma shi ma annabin fa yana yi wa ɗaiɗaikun mutane kamar yadda shi ma kuma yana yi wa kansa to menene hukuncin yau annabi salati a rayuwar dan adam zance na farko ra'ayin su imamu shafi'i da imam abu ahmad ibn hanbal da sauran malamai na hadisi irin su ishaq ibn rahuya malamin imam bukhari sun tafi akan wajibi ne kawai yi wa annabi salati dole ne ka sani in ba ka yi ba kenan ka yi laifi ra'ayi na biyu suka ce sunna ne wannan shine ra'ayin malikiya da malaman hanafiya da wasu daga cikin masana fiqh kamar imam tahawi da su imam khattabi rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a alqadi iyad mai ashafa shi ma haka ra'ayin sa yake cewa yau annabi sallallahu alaihi wasallam salati sunna ne mutanen farko masu ra'ayin farko da suka wajabta yau annabi salati imamu shafi'i da imamu abu imamu ahmad ibn hanbal suka ce ya Allah ne ya ba da umarni ba buƙatar ma a tambayi mai hukunci wa annabi salati don Allah ne ya ce a yi masa in Allah ku ba da umarni dole ne a yi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan kaga umarni ne Allah ya bayar ya ce a yi to ya za a yi Allah ya ce a yi abu har wani ya zo ya ce ko sunna ne ko wani abu makamancin wannan a haka suka riƙe sannan kuma akwai hadisin wato ka'ab ibn ujra Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallama ya fito zuwa gare mu wata rana sai sai muka ce da shi ya rasulullahi qad arafna a kaifa nusallimu alaik ko nusallimu alaik mun san yadda muke maka sallama normal sallama mu mun sani amma yaya za mu yi maka salati sai annabi ya bada umarni ya ce ƙulu ku rinka cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wannan shine wato salatin Ibrahimiyya da ake faɗa wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi a cikin salatin Annabi babu wani salatin da ya kai wannan matsayi da daraja za mu zo kansa insha Allah ta'ala akwai hadisin abi mas'ud al-ansari yace manzo Allah ya zo mana sallallahu alaihi wasallam muna zaune a wurin Sa'ad ibn Ubada sai Bishr ibn Sa'ad yake cewa amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya rasulullah Allah ya umarce mu mu maka salati to ya za mu yi maka salati annabi shiru har sai da sahabbai suka ce kai dama bishir o bashir bai tambayi annabi ba bashir ibn sa'ad ya ce dama suka ce dama wannan ba Allah da bai tambayi annabi wannan tambayi ba ya tambaye shi abinda ko bai sani ba ko kuma bai ji daɗin tambayar ba ya dai yi shiru kawai sai aka ji annabi ya ba da umarni ya ce a yi wannan salati da na faɗa salati ibrahimiyya to kun ga wannan umarni ne na annabi ya ce ƙulu ku ce malaman usulul fiqh suka ce al'amru as-sadiru عن النبي صلى الله عليه وسلم المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب umarni da ya zo daga annabi sallallahu alaihi sallama wanda babu wani dalilin da ya nuna cewa wannan umarnin ba na dole ba ne to umarnin fa yana nuna wajibi ne a yi to annabi ya ba da umarni ya ce a yi masa salati duk masoyin annabi na gaske to ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati Wani ra'ayi na farko kenan ra'ayi na biyu ra'ayin su imamu malik ra'ayin su abu hanifa ra'ayin su imamu tahawi da sauran malamai da suka tafi akan cewa sunna ce sun kafa hujja da hadisai da suka zo irin su ruwayar ibn mas'ud Allah ya yarda da shi wata rana manzo Allah ya rike hannunsa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato karantar da shi ta hiya a cikin sallah ga yadda zai ya koya masa to da ya koya masa ta hiya din har ya kai ga inda ake faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai annabi ya ce wa idza fa'alta hada idan ka aikata haka ko kuma ka kammala tahiyarka ya zuwa ƙarshen tahiya faƙad ƙazaita salatak haƙiƙa ka kammala sallarka in shi ita an taƙo faƙon in ka so ka tashi ka tashi wa in shi ita an taƙa'uda faƙa'ud idan ka so ka zauna ka zauna suka ce faɗin da annabi ya ce faƙad qadaita salata ka kammala sallarsa kuma a cikin ta yadda ya koya masa bai sa salatin annaba a ciki ba to kenan wannan yana nuna ba dole bane ina fatan kuna fahimta suka ce da aka duba lokacin da ya koya masa bai hada da salatinsa ba suka ce laukani ce salatu ala rasul sallallahu alaihi wasallam wajiba la zakara hafil hadith da salatin annabin wajibi ne to aida ya faɗa a cikin wannan hadisi da ainihin wato ya kawo haka ibn abdulbar ya kawo wannan a cikin littafinsa al-istiskan Sannan littafi ne kuma ya bayani akan wato ingancin hadisin to wannan shine hujjar waɗanda suka ce salatin nan ba wajibi ba ne kenan me dalilin su ai annabi ya koya wa wani sallallahu salati amma bai ya koya mai tahiya amma bai hada da yi masa salati ba wannan shine dalilin su to sai malamai suka ce magana ta gaskiya ingantaccen zance shine ra'ayin malaman farko ra'ayin su imamu shafi'i ra'ayin su imamu ahmad ibn hanbal cewa yi wa annabi salati wajibi ne wannan shine ra'ayin da ya fi inganci ina fata ana fahimta ibn qayyim yayi bayani yace na'am haka hadisin yake dan wani zai ce to ya za a yi ai ga hadisin da annabi ya koyawa ya koya wannan bawan Allah wato tahiya ba an bace salatin ba sai ibn qayyim Allah masa rahama malamai kenan suka ce al-iktisaru yace al-iktisaru ala tashahhudi wato takaituwa akan tahiya kadai kana mutaqaddiman shine abun farko amma bayan umarni ya zo a cikin aya na inna Allahu wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima bayan wannan umarni ya zo sai ya zama to wajibi ne ko tahiyar za ka yi sai ka kara da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga wancan hadisin yana nan kuma wannan umarni ma yana nan kenan daga baya ne ayar ta sauka bayan annabi ya yi bayanin mace ta hiya tunda Allah bai saukar masa da bayani akan wajibcinta ba to da ya saukar kuma sai aka hada aka ce to a rinka yi mai salati to kenan yanzu za mu ɗauka cewa insha Allah ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati a cikin sallah muke magana tunda muna magana ne akan tayya dole dole ne wajibi to sai kuma magana a kan yi wa annabi sallallahu alaihi salati a wajen sallah ba wai a cikin sallah ba imam al-qadi iyad mai littafin shifa muna faɗa a hausa mu ce a shafa ya yi bayani ya ce ka sani cewa yi wa annabi sallallahu alaihi sallama salati ilan anna as-salata ala nabi sallallahu alaihi sallam fardun ala al-jumlati غير محدد ka sani cewa a dunkule yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a rayuwarka wannan fa wajibi ne kuma ba a iyakance shi ba ghairu muhaddadin bi waqtin ba a iyakance shi da wani lokaci ba me yasa yace wa zalika li amrillahi tabaraka wa ta'ala bis salati alai saboda ai Allah yayi umarni yace ayi wa annabi salati kenan sallallahu alaihi wasallam kenan yi wa annabi salati a dunkule a rayuwar mutum tunda Allah ya ce yi masa to lallai wajibi ne yace wa hamala al-a'immatu wal ulama'u lahu ala wujubi wa ajma'u alayhi malamai a'imma haka suka ɗauka suka ce dole ne musulmi ya zama yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato salati imamu as-sakhawi yayi bayani a cikin wato littafinsa alƙaunul badiya ya ciro maganar daga imam hafiz ibn hajar Al-Asqalani a cikin fatul bari shi kuma ya magana ya ce inna hasila ma waqaftu alai ni dai abinda na yi tsinkaye gare shi na wato min kalamin ulama fi hadhihi mas'ala dangane da maganganun malamai akan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ya ce na samu maganganu da mazhabobin malamai kamar haka za ku ji maganganu ra'ayuka daban-daban akan matsalar yi wa annabin nan salati sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce magana ta farko suka ce abu ne wanda yake mustahabi an so an kwadaitar musulmi ya rinka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda ibnu jarir sabari imamul mufassirin shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi kuma ya yi da'awar ijma'i ma a kan haka duk da cewa shi kansa an yi masa itirazi an masa raddi an ce a'a ya imam maganar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya wuce matsalar mustahabbi ballantana a ce har an yi ijma'i suka ce a'a wannan magana akwai ƙarin bayani ra'ayi na biyu suka ce wajibi ne kamar yadda na yi bayani suka ce wajibi ne alal jumla dole ne kawai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi salati bi ghairi hasri ba tare da kuma an iyakance ba ba a ce sai kwaya biyu ko kwaya uku ko ashirin ko talatin ba iya karfin imanin ka iya yawan yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama salati an ce malaman hadisi suna cikin waɗanda suka fi kowa ribatar yi wa manzan Allah sallallahu alaihi salati saboda kullum suna kan karanta hadisi da sun zo za su ce ƙara rasulullah sallallahu alaihi wa gashi nan kuma da mun ce rasulullah sai ku ce sallallahu alaihi wasallam to kaga malamin da ya shagalta da karantar da hadisi ko yake karanta hadisi to wannan yana cikin waɗanda suka fi kowa yi wa annabi salati kuma ya zo a cikin hadisi cewa wanda ya fi kusanci da ni a cikin ku ranar tashin kiyama a aljanna aksaru kuma alayya salata wanda ya fi yawan yi min salati a cikin ku in kana so ka zama kusa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a gidan aljanna to ka yawaita yi mai salati kaga wannan wata garabarsa ce kwarai da gaske wanda kuma musulmi ne baya yawaita yi mai salati to ko da ya shiga aljanna ne ana nesa nesa to Allah ya mana afuwa ina fata ana fahimta yawwa wasu malamai suka ce a'a ita shi salatin annabi wato wajibi ne wato sau ɗaya dai a rayuwar mutum haka wasu malaman kuma suka faɗa kada dai a lalace dai kada mutum ya mutu bai taɓa yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati ba suka ce kamar kalmar shahada ne kaga in mutum ya kalmar shahada guda ɗaya ai ta shigar da shi musulunci haka ne ko to haka suka faɗa wannan an rawaito shi daga imamu abu hanifa da imamu razi da da imamu wani wai abba wai suna cewa a yi ɗayan ba ne, a'a kada duk lalacewa dai kada mutum ya bari a ce ko so ɗaya bai taɓa yin annabi sallaci ba haka imam al-auza'i auza'i ya faɗa da imam ibn sa'id ibn sa'id imam sufyan al sauri sufyan ibn sa'id al sauri rahimahullahu ta'ala sun ce wajibatun fil umri marra sau ɗaya ne za a yi wa annabi salati sauran kuma duk sunna ne suna nan dai akan wannan ra'ayin ka yi na farko guda ɗaya na dole sauran kuma sunna ne ka ce maimaitawa to shi ma wannan ra'ayin da an musu raddi waɗanda suke cewa wajibi ne suka ce to ai ga umarnin Allah ya za a yi a ce wannan sunna ne wasu kuma suka ce a wajibi ne a yi wa manzan Allah sallama salati amma ba a ayyana a wurin ba kawai dai dole ne kai wa annabi salati a ina ne a ko ina kawai lalle ne ya zama kana wa annabi salati a cikin sallah ne a a wajen sallah ne a ina ne sauransu wasu kuma suka ce a'a wajibin yawaita yin salatin ake magana musulmi wajibi ne ya yawaita yi an gane ko yajibul iksaru minha shi ma min gairi takyidin bi adad ba a kayyadewa da wani adadi kamar yadda abubakar ibn bukair a cikin malaman malikiya ya faɗa ina fata na fahimta yace ufturida ta'ala ala khalqihi an yusallu ala sallallahu alaihi wa yusallimu ولم يجعل ذلك لوقت معلوم فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها mutum ya yawace wa annabi salati kare gafala jama'a wannan fa ne sunna din da muke da'awa kaka zo ka yaki yan bida'a saboda suna wani salati wanda ba na annabi ba to kai kuma na manzon Allah na sunnan ba ka baka ware masa lokaci ba kana ahlus sunna baka ware masa wani lokaci ba da kake yi a matsayin annabi da darajarsa a wajenka to kuma shi annabi mai ribarsa da zai samu a wajenmu sama da yi mai salatin ya ce ku yawaita yi min salati in an kira sallah ku yi min salati akwai wani matsayi da Allah ita na darwa wani bawansa so ku yi min salati ku roƙon min Allah arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne wannan bawan so ku yi min salati don in samu wannan matsayi shi yasa aka shar'anta yin addu'ar Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima har zuwa ƙarshe ina fata ana fahimta to wannan kenan Imam Tahawi yake cewa <clears throat> yace akan ce wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati haisu ma zukir wajibcin ya taƙaitu da in an ambace shi amma in ba ambace shi ba a ra'ayin kanka wannan sunna ne yana nan dai akan wancan ra'ayin nasa amma in an kira shi to dole in dai an kira shi to dole sai ka mai salati kana jin an ce muhammadu sai ka ce sallallahu alaihi wasallam wannan dole ne yajibu as-salatu alaihi kullama zukira duk lokacin da aka ambace shi um, kamar yadda malamai sun yi bayanai masu tarin yawa daga cikin su akwai Imam al-Hulaimi ana shi da shi al-Hulaimi kamar yadda zo a cikin Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi yace yau ai girmama annabi ne yi masa salati duk wanda ya ji cewa annabi yana da girma a tattare da shi ya kamata ya yi mai salati amma ya za ka yi da'awar ka ce manzo Allah sallallahu alaihi yana da girma a wajenka amma ba ka yi masa salati wasu malaman suka ce duk inda aka zauna in dai an zauna to dole sai an yi masallaci sallallahu alaihi wasallam kar wani musulmi ya zauna a wani wuri ya tashi bai yi wa annabi salati ba ba yadda ba imamu tirmidhi Allah ya masa rahama yayi hakaito daga malamai mazuwa ilimi cewa in dai an zauna a majalisi idan mutum yau manzo Allah salati guda ajza'ahu anhu to ya ya ya dauke nauyi an zauna a wuri ne sai aka yi wanzan Allah sallallahu alaihi salati to kai guda ɗaya ka samu kai tunda ka zauna to ka sauke nauyi amma in ka tashi ka bar wannan wuri ba kai salati ba to ka tafi da laifi ya za a yi kana musulmi ka zauna a wurin da za a ambaci annabi ko a wuri da za a yi wani abu kai wanzan Allah sallallahu alaihi salati ba wannan kuskure ne wasu kuma suka ce duk lokacin da musulmi ya daga hannu ya yi addu'a to ai lalle sai an yi wa annabi salati wajibcin yi wa annabi salati yana da alaka da addu'a ba za ka roƙi Allah kai addu'a ba to lalle sai ka jefa da salatin annabi in kana so Allah ya karbi addu'anka. me dalili aka ce annabi ya jiyo wani bawan Allah yana yin salati yana addu'a a cikin sallarsa irin yana addu'a yana yi har yana muryarsa tana fita ashe manzo Allah yana gefe yana jiyo shi har ya gama addu'arsa sallallahu alaihi wasallam shi bawan Allah ya gama yin addu'oyinsa. bai yi wa manzan Allah salati ba sai manzan Allah sallallahu alaihi ke cewa ajjala hada wannan mutumin ya yi gaggawa ya yi gaggawa yace idan salla ahadukum in ɗayan ku yazo yin sallah ya fara bi tahmidillahi wa sana'i alai da gode wa Allah da yabon Allah sun summa liyusalli ala annabi sallallahu alaihi sallama sannan yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama. salati thumma liyad'u ma sha'a sannan yayi ta addu'ar abin da yake so kaji ashe ma salatin annabi shine ake shimfida yayin da zaka yi addu'a ba kana so Allah ya karba ba to yi wa annabi salati yi wa Allah kirari in ɗayan ku zai yi addu'a in zai roki Allah za mu iya fassara idan sallah dukkan anan ai idan da'a dukkan. idan ɗayan ku zai addu'a to ya yabi Allah dama wannan ladabin addu'a ne ka yi wa Allah kirari ka yabi Allah ya Allah kai ne mahalicci ya Allah kai ne mai bayarwa ya Allah in baka bani ba zai bani ya ubangiji kowa a karkashin ka yake kowa karkashin kulawar ka yake Allah yana son yabo irin wannan ya ubangiji in ka kore ni a kofar ka kofar wasa ne ya ubangiji gani ina neman tallafin ka da agajin ka Allah ka bani ba dan hali na ba ka bani dan rahamar ka wanda ta yalwaci kowa da komai sama da ƙasa gaba ɗaya da duniya da halitta ya Allah ina neman ka rufa mun asiri Allah ka bani lafiya Allah ka biya mun ta. Allah ka yi mun kaza ka yi masa kirari to a cikin kirarin nan ka gama kuma sai kai ta yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama to kuma sai ka faɗi addu'o'in da kake so a bani kaza a raba da kaza a bani kaza a raba da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ji wani yana yin addu'a har ya gama bai mai salati ba ya tsawatar ya ce wannan yayi gaggawa to kaga ai an samu matsala kenan kenan ba zai yiwu a yi salati abin da nake nufi bai zai yi ayi addu'a ba yi salati ba kenan kai musulmi musamman ahlus sunna mai cewa yana son annabi ku ya kamata a ga duk kuna yin waɗannan abubuwa amma ka zo ka zage duk yan bid'a duk ka zage su suna yin salati saboda suna na bid'a to kai kuma baka yin sunna baka yi a cikin sallah baka yi a wajen sallah baka da wani lokaci da ka ware kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda addini ne shari'a ne wata ran kawai ka zauna ko za ka kwanta bacci kafin ka kwanta bacci kai ta yi wa annabi salati ya zo a hadisi cewa duk ranar juma'a ana so a yau ta yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu irin wannan rana ta yau ba ranar juma'a bane da ranar juma'a da daren juma'a shine bigiran da ake so a yawaita yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati amma baka ma san da wannan ba kuma baka yi baka ware kuma wani lokaci na musamman da zaka rinka yi ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa a cikin hadisi sahihi ingantacce hadisi Imam Ahmad da Imam Tirmidhi yace hadisi ne hasanun sahih yace Allah tursasa hancinsa Allah tursasa hancinsa mutumin da duk aka ambace ni a wajensa bai mun salati ba ragima anfu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya an ambace ni bai mun salati ba so a nan gurin ya kamata mu gane cewa salatin annabi fa aqidan mu ce yan uwa aqidan mu ne wata rana bayan magariba ka zauna kawai ka ce yau zikirin da zaka yi salatin annabi zaka yi yi insha Allah ta'ala in ka mutu ka ganka gidanka a kusa da annabi Allah ya ƙara maka daraja da matsayi da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hikimar gaura magana ta biyu kenan ko ta uku menene hikimar shar'anta yi wa annabi salati kamar yadda na faɗa a farkon wannan nasiha da yawa daga cikin malamai sun yi ta rubuce-rubuce don su gano me hikimar da aka liƙa rayuwarmu cewa sai mun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salati kowa ya faɗi irin abin da wato zai faɗa daga cikin suka ce an yi wa annabi sallallahu alaihi sallama salati ai kusantar Allah ne tisali awamirihi kamar yi wa manzan Allah sallallahu salati yana ƙara maka kusanci da ubangiji ta baraka wa ta'ala ɗaya kenan yi wa manzan Allah sallallahu salati wani sauke nauyin annabi ne a kanka duk musulmi annabi yana bin sa bashi sai yayi mai salati wanda shi ba da kansa ma an yana yi wa kansa salati kenan idan ka zo kana rayuwa ba ka yi wa annabi sallallahu alaihi salati to akwai wani bashi da annabi yake binka ina fata ana fahimta kenan baka biya shi ba to kaga wannan ashe in mutum yana so ya samu matsayi a wajen Allah to yakan yi wannan salatin don ya kara masa matsayi kamar yadda yawan yin sallar nafila yawan karatun ƙur'ani yakan ƙara tsarkake maka zuciyarka kuma ya ƙara maka a takarrub ilallah kusanci zuwa ga Allah to haka salatin annabi shi ma yana ƙara maka wato kusanci zuwa ga Allah suka ce kuma mutum yakan yi wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama salati ne dan yana tuno shin kyautar da baiwar da annabi ya yi masa sallallahu alaihi sallama shin ya biya shi kana jin ka biya manzon Allah sallallahu abin da ya maka to wani me za mu masa sai mu mai addu'a za Allah ya faɗa cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama man afda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya zo muku da abin kyautayi duk wanda ya zo muku da abin mutunci ku ka masa fa in lam tajidu ku mai tukuici kenan fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafatumu in ba ku san in ba ku samu <coughs> abinda za ku mai da shi ba ku tai mai addu'a har kun ji a ranku kun sakan ka masa wani ne yana maka mutunci yana maka eh, daraja wato yana maka abun kyautai na rayuwa ka kasa samun me za ka yi mai tukuici da shi to annabi ce ka je ka tai mai addu'a kawai duk lokacin da ka tuno shi kai ka ce Allah ya saka wani da alkhairi Allah ka yafe wani shine fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum ibn al-arabi yake cewa ai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ai riba tana komawa ne game yin salatin kai mai yin salati shi ba annabi ya riga ya samu matsayinsa ya gama haka ne har ka taba tsammanin kai din yi mai salatin ne zai sa Allah ya bashi wani abin da bai bashi ba daman Allah ya riga ya masa alkawarin abin da zai bashi yanzu kai ka yi mai salatin da shine za ka samu matsayi a wajen Allah kuma ka samu kusanci a wajen Allah kuma ka samu kusanci da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam yace fa'idatu salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam tarji'u ila alladhi yusalli alaihi ai amfanin yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ai yana komawa ga wanda shi yake yin salatin ne kar ka ɗauka wata alfarma ne kake masa in kai kai ne zaka ci ribar in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha in kun kyautata kun kyautata wa kawo kanku idan kuma kun munanta kun munanta wa kawo kanku sannan kuma yana nuna soyayya ga shi annabi din sallallahu alaihi wasallam yana nuna girmama shi shi annabi din lazumtar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati wannan yana nuna ka ba da godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi umarni a cikin ƙur'ani ku yi masa salati kamar yadda shi kansa sai da ya fara cewa shi da mala'ikunsa suna masa to kuma sai an an ta maka magana an ce ka yi inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to da Allah da mala'ikunsa duk suna yi masa salati ya ku wanda kai imani kaga da aka zo ba da umarnin ayi ma annabi sallallahu aka ce masu imani ba ce aka ya ayyuhan nasu sallu alaihi wa sallimu taslima ba ce aka ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ashe harkar yi wa manzo Allah sallallahu alaihi salati harka ce ta masu imani ba harka ce ta ainihin wato waɗanda ba masu imani ba wannan aya <clears throat> abinda take nuna mana tana nuna mana Allah yana mana bayani akan matsayin bawansa kuma annabinsa wato a a manzo Allah sallallahu ta da shi da kansa yana yabansa kuma yana yabansa a wajen mala'iku al mala'ikatul muqarrabun mala'iku wanda suke makusanta Allah tabaraka wata ta'ala kuma su ma mala'ikun fa ba a kyale su ba su ma an ce su yi annabin salati to shi yasa Allah ya umarci wato mu sauran halittu duka al'alami na gaba daya mu yi tarayya da Allah mu yi tarayya da mala'iku a wajen yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato salati ga baki ɗin imam al-qurtubi a karkashin tafsirin wannan aya ta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya faɗa ya ce hadhihi al-aya sharafa Allah sharafa Allah biha ar-rasul alaihi salatu wassalam hayatahu wa mautahu Allah ya ɗaukaka rayuwar manzon Allah da wannan aya sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka mutuwarsa da wannan aya ko a rayuwarsa ko bayan ya bar duniya don hukuncin yi mai salati din ko yana raye ko bayan ya bar duniya ne kuma ta yi bayani akan manzilarsa kuma ta yi magana akan ainihin wato kimar da bawa wato zai iya samu dangane da yau manzan. Allah sallallahu alaihi wa sallama salati kamar yadda hadisai sun zo abi talha Allah ya yarda da shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah yana faɗa wata rana sallallahu alaihi wasallam yace ja'ani jibrilu fa qala amma yurdika ya muhammad sallallahu alaihi wasallam an yusalli alayka ahadun min ummatik illa sallaytu alayhi ashran wa la yusallimu alayka ahadun min ummatik illa sallaytu alayhi ashra malaika ne ce Allah ya turo shi ya zo ga annabi hadisi imam Ahmad da imamun nasa'i da nasa'i da imamun hakim da ismail al-qadi duk sun ruwaito sun fitar da shi a cikin littafin su imam al-bagawi a cikin sharh sunna malaika yazo ya ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu bai ishe ka ba bai yarda da kai ba mutum daya a cikin al'umma kai maka salati ya ce idan mutum daya ya maka salati to shi kuma wannan mutum ɗayan Allah zai masa guda goma mutum ɗaya ya yi salati ɗaya ɗaya kenan idan kuma mutum ɗaya maka sallama ya ce assalamu alaika ya rasulallah kaga ta yi mai sallama to shi ma Allah zai yi wa mutum ko mala'ika zai masa guda goma akwai falalar da ta wuce wannan wallahi malam ba kai asara ba idan ka zauna ka yi ni kana yau annabi salati ba kai asara ba yi na sunna yi na riwaya yi wanda kana yi kawai lada za a idan rubuta maka kar ku manta muna da abubuwa da yawa da suke zubar mana da lada mu yawaita yi saban mu yayi yawa yan uwana in aka barka da abin da idan ka kawai yake ta kalla na haram da wanda kake gani a waje a titi da wanda kake gani a wayarka wallahi shi ka tashi hankali in aka barka da abin da kunnen ka yake ji wanda Allah baya so baka da dariya fa komai shiga yake kuma an ce karka ji wani abu in aka barka da harshen ka kadai abin da bakin ka yake faɗa kullum na sharri na tsiya da kulle-kulle da makirce-makirce da abin da mutum yake kulle da shi na zuciya da nufin sharri ga mutane wannan kaɗai ya ishe ka bala'in tashi hankali to sai kaga akwai abubuwan da suke baran maka da lada yanzu wani abun fa za ka zo ka yi shi kurin sai dai ya zama maka da ladan da kai na shekaru to kaga ai bai kamata a ce mutum ya rabu da wani abun da zai rinka kawo masa lada ba saboda wani abun ba kama san kayi shi ba kaga muna da bukatan mu tara a account dinmu, mu yi tai mu yi ta mu yi ta annabi ya gaya mana ya ce ku yi masalati la ta ji alu kabari ida wa sallu alayya kar ku mai da kabari na ya zama idi amma ku rinka yi mun salati fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum ku yi mun salati salatin da za ku rinka yi mun zai wato zai iso ne a duk inda kuke abin da yake nufi da la taj'alu kabari ida kar ku sanya kabari na zama idi a mai da shi biki duk shekara aje ana taro ko duk sati aje ana taro wannan id ne dan shi idi abin da ake a maimaita shi duk sati ko duk wata ko duk shekara ko duk kaza shi ta aka ce sallar juma'a idul usbu ne li'annahu ya'ud aka ce babbar sallah id ne saboda a shekara sau da yake yi garma sallah ma id to la taj'alu qabri ida kada ku mai da kabari na ya zama idi yan bid'a da suke zuwa suke biki akan kaburukan wasu ba ma na annabi ba wannan bid'a ne tunda na annabi ma an hana mu sallallahu alaihi wa sallam yace to kurin da mun salati kuma a ko ina kake in kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa salati zai ishe shi ma'ana zai riske shi da ɗan najeriya da ɗan china da ɗan gabon da ɗan india da ɗan kamaru da ɗan chadi da ɗan amerika da ɗan ingila da ɗan ko'ina a duniya kana jefa wa annabi salati ɓurin zai shiga ciki kuma allah tabaraka ta'ala zai ba ka lada ya ce wala ta ji alubulu ta kumkubuwa a wata riwayar makabira ku daina mai da gidajenku su zamanto makabartu makwantai wa sallu alayya wa sallimu haitu ma ku rinka yi mun sallama da salati a duk inda kuke fa Salamu salamukum wa salatukum sallamar ku da salatin ku zai riske ni duk inda nake kaga baka da hauzi ba sai dan umra ya zo zai tafi kace da Allah in ka je ka ce wa ya rasulullahi ina gaishe shi kuma ina masa salati idan ka isa shabbaki ka ce wa annabi ina masa salati wannan duk bid'o'i ne da mutane suka zo da shi kuma yana nuna jahilcin mutum kai da aka ce a ko ina a dakin kamar in kai Allah zai isa mai to me sai ka tura wani mutum ya je da listin mutane a gaban kabarin annabi yana karanta ya rasulullahi wani ma ya ce maka salati sallallahu alaika ya rasulullahi wani ma ya ce maka salati sallallahu alaika ya rasulullahi wance ma ta ce maka salati sallallahu alaika wa ya saka ba wanda ya saka ka zama ka shiga layin ahlul bid'a wal ahwa kayi abin da shari'a ta ce kayi sai ka samu lada idan baka yi ba sunanka mai aikin banza babu ruwan Allah in kai shekara barkate kana yi inda ba yanda ya ce kai kai ba to ba za ka samu lada ba akwai hadisin na na fatima yar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya ce da ita idan da haltin masjid da faƙuli bismillah wassalamu ala rasulillah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أن تقولي kan taquli wa sahil lana abu fadlik yassa ya koya wa ce ke in zaki shiga masallaci to ki ce bismillah kenan wani addu'a ce ta shiga masallaci ka jefa kafarka sai ka ce bismillah والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى in kai wannan a wata riwaya yayi yi, bismillah yi wa annabi salati ashe in za a shiga in za a shiga masallaci ma ana yi wa annabi salati wanda da ƙarshe abin da zan rufe wuraren da aka shar'anta mana mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati sai ki ce Allah ka gafarta mana ka sauƙaƙa mana ƙofofin rahamarka akwai wanda baya so a bashi ƙofar rahama akwai to fa an ce ma kullum zaka shiga masallaci ka ce ya ubangiji ka buɗe mana ƙofofin ramunka a wata riwayar iftah lana abuwa ba rahmatik idan ka zo fita ka yi irin wannan ka yi bismillah ka yi salatin annabi sannan ka ce ya ubangiji ka sauƙaƙa mana ƙofofin falalarka a shigowa abuwa ba rahmatika a fita kuma abuwa ba fadlika haka yi koyawa isa na da fatima allah ya yarda da hadisin imam ahmad da imam tirmidhi suka ruwaito shi an samu riwaya ta anas na yi bayanin ta duk wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a wajensa to yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kuma ya faɗa cewa Allah ya faɗa cewa duk wanda yi wa annabi na salati ni kuma zan masa guda goma ya faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Amr idan kun ji mai kiran sallah idza sami'tumul mu'azzina faqulu misla ma yaqulu al mu'azzinu idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ɗin yake faɗa in kun gama wa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra in an gama kiran sallah annabi ce kuma salati wanda ya mun kwaya daya Allah zai masa goma sannan ku roƙan mun falala da wani matsayi a wajen Allah manzila fil janna shine wannan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته sannan sai kai annabi sallallahu alaihi wasallama salati wannan duka jama'a hadisai ne masu tarin yawa da suke gaya mana yaya za mu wa annabi salati akwai sigogi da suka zo a riwaya wanda ashir nasiruddin al-albani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'a ya taƙaice wa musulmin duniya ƙwarai da gaske ya yi bayani a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam irin nau'i nau'i na salatai da aka ruwaito mu yi wa annabi daga cikinsu ingantattu akwai allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidu majid gaba daya allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidu majid wannan shine salatin ibrahimiya wannan shi ya zo a riwaya akwai kuma wata riwaya da ta zo allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa li azwajihi ko wa azwajihi ummahatil mu'minina wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan riwayar imamul al kenan a cikin as-sunan akwai riwayar da ta zo Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ko wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ita ma wannan riwaya ce ingantacciya tabbatacciya Imam Bukhari ne ma ya ruwaito ta akwai wani wata sigar kuma Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim anan wa barik ala muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidul majid akwai kuma riwayar Allahumma salli ala muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa ali ibrahim ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid wa barik ala muhammadin wa ala محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidul majid akwai riwayar allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim wa ala ali ibrahim ibrahim wa ali ibrahim wa ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil hamidun majid duka annabi ya karantar da mu da wasu riwayoyin da waɗanda ba wannan ba ga sunan dai wato kala-kala amma wacce tafi kowace afdalu siyari ita ce salat al-ibrahimiyya kenan salatu ibrahimiyya da da ake fada an tsoratar da mu kar mu kiyo annabi salati kamar yadda na karantar da ku a cikin hadisi annabi addu'a yayi Allah ya faɗa Allah ya tursa sa hancin wannan mutumin a ƙasa wanda ya ji an ambaci annabi bai yi masa salati ba wannan hadisin yana da ban tsoro kwarai kwarai da gaske a wata riwayar ya ce a riwayar abdullahi ibn al-husain daga babansa da kakansa ali bin abi talib ya ce albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya marwaci na ƙarshe shine wanda aka ambace ni a wajensa wato bai yi min salati wanda aka ambace ni a wajensa bai yi mun salati ba imamul fakihani yace akbahu buklin buklin wa shuh mafi munin ruwa kenan in yi wa annaba salati sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka ce duk wanda aka mantar da shi yi wa annaba salati a rayuwarsa aka mantar da kai ka ta ba ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to lalle an mantar da kai kofar shiga aljanna ko duk wanda aka mantar da shi yi wa annabi sallama salati a rayuwarsa to lalle an kuskurantar da shi kofar shiga aljanna in ka ji ba ka yi wa manzan Allah sallama salati a rayuwarka ba ka damu da mai salati ba to ka tabbatar an kuskurantar da kai kofar da za ka tafi ka je gidan aljanna waɗannan wato su ne maganganu a matsayin wato bayani dangane da falala ta yi wa annabi salati zan rufe da ina ne ya kamata mu yi wannan Allah sallallahu alaihi a gurguje wuri na farko a ƙarshen tahiya ta ƙarshe ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi kai abu yawa ya ma an ce tahiyar farko ma sai ka yi wa annabi salati tahiyar ƙarshe ma sai ka mai salati na biyu sallar jana'iza bayan kabbara ta biyu in an yi kabbara farko za a yi fatiha kabbara ta biyu kawai salatin annabi ake gaba daya shi sa ma malamai suke ta sabani shin wai hatta a sallar jana'iza yanzu in mutum ya mutu za a kai shi kabari sai an raka shi da salatin annabi imamu shafi'i ya ce ai wajibi imamu a shafi'i da imamu ahmad suka ce wajibi ne da zai yi ai sallar jana'iza ba a yi wa annabi salati ba yanzu wannan kadai bai shi kafarara ba duk wanda ya mutu sai an kunshe gawarsa an hada ta da salatin annabi cikin addu'an da za a yi masa wannan bai ishe ka daraja ba ya ce ai sallar ma bata inganta ba ma an babu salata annabi in ji ma mu shafi ne ma babu inna la siku, sala illa biha sallar jana'iza bata inganta ba in ba a yi wa annabi salati ba kamar yadda an ruwaito daga abdullahi ibn abbas Allah ya yi masa rahama wannan kenan sannan wuri na uku ranar juma'a na yi muku bayani manzo Allah yana faɗa a cikin hadisi yana daga cikin wato abubuwan da Allah ya keɓanci wannan rana yau ta juma'a kenan Allah yana so a yi wa annabinsa salati saboda hadisin aus as-saqafi Allah ya da shi sahabi ne yace inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a daga cikin kwanakin da suka fi kowane kwana falala a wajen Allah ita ce ranar juma'a fihi khuliqa adam sani a ranar ne aka halicci annabi adam wa fihi qubita kuma a ranar juma'a Allah ya ɗauki ran annabi adam wa fihi a ranar juma'a ne za a ainihin wato kowa ya mutu akwai juma'ar da in aka zo malam a ranar ba ta da asabar wa fihi kuma a ciki za a tashi mutane da haka mazala ce fa aksiru alayya min as-sala ku yawaita yin salati fihi a wannan rana ta juma'a irin rana ta yau saboda wannan abubuwa da juma'a ta kunsa ita kadai annabi ya ce kubuta daga wannan matsaloli tafiya ba sa'a to kai rinka yi wa manzon Allah sallama salati a ranar juma'a ya ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya ku sani fa yi min salati da kuke yi Allah fa yana bujiro min da shi babu wani abin da aka ce in kai wa annabi Allah zai kai masa ya bujiran masa da shi irin irin irin salati kai kanka a yi ta tura ka cewa kana yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ai wannan matsayi ne da daraja suka ce a ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad arimta yaya za a bujiran maka salatinmu alhalin ka riga ka rididdige ƙasa ta cinye ka a wata riwayar waƙad balita sai ce a inna Allah ta'ala harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad anbiya ai Allah ya haramta wa ƙasa ta ci gangan jikin annabawa haramun ne ƙasa ta ci gangan jikin annabawa wannan hadisi imamu abu da ne da imamu ahmad da imamu nasa'i da ibn kuzaima a cikin azkar haka ibn qayyim shi ma fi da shi a cikin jalawul afham da kuma ibn abi shayba a cikin al-musannaf to kaga wannan ai masha Allah ai falala ce ku yawaita yi mai salati ya faɗa a wata riwayar abi darda yace aksiru min as-salati alayya yawm al-jumu'ah jama'ar musulmi ku yawaita yi min salati ranar juma'a na faɗa tun a ranar juma'a ranar yau maza Allah sallallahu alaihi wasallam salati ne din lalacewa to mutum ya rinka tunawa in ya tuno juma'a ne kawai ko a hanya yake ko a ofisi ko me yake ya yawaita masa salati yace yawmul mashhud tashhadu al malaika ranar juma'a rana ce da mala'iku suke halattan juma'a suke halattan masallatai ya daɗa faɗa yace lalle aksiru alayya min salati fi kulli yawmil juma'ati ko fi kulli yawmin jumu'atin yace salatin da al'ummata suke min wato lallai ana bujiro mun da shi wuri na hudu lokacin da aka ji kiran sallah shi ma na muku bayani wurin yau annabi ne sallallahu alaihi wasallam salati wuri na biyar shi ma na muku bayani lokacin da duk musulmi zai shiga masallaci da duk lokacin da musulmi zai fita a masallaci ana so yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati ka rinka tunawa da yawa shedan yana mantar da mu za mu shigo ba za mu iya ba in za mu fita mu haka za mu fita sai ka ɗebi watanni ba ka iya tunawa ba amma lallai ana buƙatar in dai za ka fita to kai mai salati in kuma za ka shigo to kai mai salati ya faɗa in ɗayan ku zai shiga masallaci fali sallim alayya kuma ya ce allahumma ftali abwa bi rahmatika idan ma zai fita fali yaqul misla zalika allahumma inni as'aluka min fadlika wannan wurin yau annabi ne sallallahu alaihi wasallam salati wuri na shida a wurin safa da marwa hatta safa da marwa idan mutum ya zo yana yi bayan ya ce la ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir to akwai salatin annabi a wurin wuri na bakwai duk lokacin da aka zauna a wuri shi ma na muku bayani in dai an zauna a wuri to ba a so mutum ya tashi bai yi wa annabi salati ba kamar yadda ya zo a riwayar imam abi huraira manzon rahama sallallahu alaihi yana cewa ma jalasa qaumun majlisan mutane ba su taba zama a wurin wani zama ba suka kisa ambaci Allah kuma ba su yi mun salati ba wato face wannan gurin zama da suka zauna illa kana alaihim tira wannan wuri da suka zauna ya zama tira me tira ana nufin nafs sun jefa wa kansu ta waya ku gama zaman ku a taro ba ku yi annabi salati ba ku gama zaman ku a wurin zama ba ku yi annabi salati ba sai ka ce bal kuka je sai ka ce gidan sunima kuka je wannan kuskure ne aisha tana cewa zayyinu majalisakum bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Da na Aisha kenan tace ku yi wurin ku kwalliya wurin zaman ku kwalliya da yawa manzon Allah sallallahu alaihi salati wannan shine dalilin da yasa da yawa an za a yi taro kun za a yi wani wani abu sai a ce sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan magana tana na Aisha ku yi wurin zaman ku kwalliya da yawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk da cewa ba a kayyace shi a kayyade a ce goma goma ba a kawo salatin annabi goma goma a'a a dai ce a yau annabi salati amma goma goma to baka da dalili ba ko sha daidai ko kuma tara tara ko kaza kaza da sauransu wannan duka babu dalili a kai wuri na takwas duk lokacin da aka ambaci annabi shi ma na muku bayani sallallahu alaihi wasallam a mai salati wuri na tara na na na na tara ce ko na goma na tara shine lokacin da aka yi waye gari kamar yau da safe ko aka kai yamma kamar yau da yamma ma'ana safiya da yamma cikin azkaru sabahi wal masa ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati ya faɗa man sallah alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakatku shafa'ati yawmal qiyamah Allahu akbar duk wanda yake mun salati goma idan ya wayi gari yake kuma mun salati goma idan ya yammaci to ceto na zai riske shi shi yasa aka shar'anta cewa cikin askaru da ake so ka yi bayan asubahi akwai salatin annabi guda goma kaga anan ne annabi ambata ya ce ai goma ha sannan kuma bayan magariba ma kai guda goma duk wanda ya lazanci wannan a rayuwarsa to ceto na zai riske shi garanti inji annabi sallallahu alaihi wasallama guri na guri na goma malamai suka ce lokacin da aka fara darasi ko aka kammala in za a fara darasi za ku ji malamai suna annabi salati haka in an gama ma ana yi ko a farko ko a ƙarshe ko kuma duk duka gabaki daya kamar yadda ibnu jama'a ya faɗa Allah ya masa rahama shi ma a cikin littafinsa ibn qayyim shi ma yayi wannan magana sallallahu rahimahullahu ta'ala a cikin gurare da ya kamata musulmi su rinka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salati guri na sha ɗaya lokacin addu'a shi ma na muku bayani annabi ya ji wani yana yin addu'a bai mai salati bai ce wannan yayi gaggawa yace nan gaba za ku yi addu'a ku fara yaban Allah ku yi masa kirari ku yi masa salati sannan ku roki abin da kuke so kuskure ne mutum ya daga hannu ya addu'a wato bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba ya koyi wa wannan ita ce wato tsarabar da na so na isa mana a wannan masallaci saboda yau rana aiki ne kuma da man nasiha ce ba wa'azi ne mai tsawo ba ina fatan Allah ya samu cikin masoya annabi rahama sallallahu alaihi wasallam kuma masu yi masa salati kuma Allah ya bamu cetonsa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh